lafiya lau da gida mai gida na nan lafiya yanzu ma sai ya turo ni a kyau yake zo a yi godiya shi ma kafin ya zo to yake zo muku godiya da kyau ya faru saboda kayan da alhaji ya aika masa da shi godiya a yau godiya a yau ina gajiya lafiya lau lafiya lau ina nan alau lafiya lau ah. wallahi gida ya ce wani muku godiya wallahi to alhaji ne ya aiko wa da mijin riguna wannan wani abu ne haɓa eh, wallahi ya ce godiya gashi haka kamar an kona gashi ina zuwa tambaya har je ka je ne ko kuma ki zuwa nan ba ban ji ba wannan tabu da goki ai hanji ne na samu ruwa to Wadda ne, ka share guri ba, malam sai dai mm, mm, mm, iskaka gidana abin na wuta hayaki gurnike ni a cikin gida saboda hayaki zai kone da ka hayaki da ni ko da ni tuna na ko hayaki a cikin gida babu dama a eh? da ni da iyali na kowa sai faman tari ke yi haka ke yi na kai ko ko fin a hukunta ka kai waye kai me aka aka yi ka ta tofin tukan zaje kana yi ka eh? shara kawai tarkace ɗebe ɗebe menene amfanin makwabtaka da kai an kasa da wani amfani kai in mun da in da kaddarar me zai samu hada makwabtaka da kai me ake da kai me ake da kai tashin bada da shan wafi yanzu saboda karan mai da kai kuma jiji ko kuma kike zai ya kwari shara kuma gidana kai hokan ne kamar tsiri yake da muka saboda na ce a daina burin kamun hayaki shine zaka ce da ni ma an an Musa, subhanallah, subhanallah, me ba mana wannan aika-aika ba A da za ba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 to alhamdulillah abin da yasa na tara ku sako mako kamar yadda kuka tura ni in je samu ciyama da hakimi masa bayani abin da ya dame a garin nan kan magana maganar ruwan ne alhamdulillah yau guda san alhamdulillah eh, eh. to an yi magana da ni da hakimi da ciyama gaba daya muka ba mu gama shawarar mu sa ka tashi sai ba mu matar ba dalla muka sanar da shi martaba yana sanar da dukkan abin da ya dace kuma ya yi cewa shi ma kansa zai taimaka mana da gaba da daga nan muka dawo wajen hakimi da ciyama ciyama ya ce tun da mun samu kowanne tabbaci daga mataba hmm. shi ma ya zaci takobi abin da za a yi shi ne farko abin da ya fara saboda ka ruwa nan gaba in ka sa guga rijiya za ka ja in ka mota famfo ruwa zai eh, eh, na yi sa musafa gaskiya na ga gumbe haba ma mala mai da ribi a ba za su ba ai gaban nan ta yi yawa Allah ya taimake ka tur tinke wani ba ta gidan wannan ba inna lillahi wa inna ilaihi subhanallahi shekarar jama'a rigima kan shara hmm. ta kashin tumaki waɗin ya shara masa kashin tumaki sa wallahi sai ka zo yin abina ni zai mun abina nace tumi amfanin irin wannan kawai ni kashin tumaki alhamdulillah to abin da nake so ki ke a wa ku kun san ma suna to gaba wannan kun san dalilin suke gaba sani ba to amma eh ya ya kai ma za to ni ba zan yarda da wannan gaba ba za ba ni ina nan zan wannan gaba in ba su sani ba zai kira su gaya musu da haka a neman musu kuma bayan haka abin da nake so ku gane ni ina jin daɗin gaban ta gaba ce suke yi ba na so a masu jin daɗi domin da i akwai abin da suke nufi su da jamu kaga ita idan zai shige ta nan yake da ni dan abubakar shi ta ina da shi musa sai ya haka haka musa ma shi ma zai ce ina da shi ita sai sai ya haka sai dai ba mamaki ba to me yasa ba ba za su tsaya wanda ta a ah, yalla zuwa ne ba sunana isa to ashe wani abu suka yi sunan ina tare domin suna ne na magana waye za a kira isa ya ce ba ba za a kira shi mutunci ba zai an ba nan ne suke na doni to na so ga ba shi ci gaba haka amma kuma ba ta yi ba in sha Allah a neman mutum a sa yi ba so eh, eh, eh, ne Allah daidaita su ya ya takura ba dama ya ga latsa da wani saurayi sai ya koro wani gida a wannan ba wani abu ne abinda ba su ga kina tsayawa da samarin banzan nan shine amma wannan ba wani abu ne ki bari idan babu ta zo zan gaya mata sai a mishi magana kin ko a ah, kin ko manta da ana kiran ki a waje kika zauna ki je ki canza kaya mai ki Allah maka albarka ka ji yaro Allah ya sa an ka girma ka gama mu sakandare ka zama hedi mastan makaranta firamaren ku ka ji ko ka zama principal din sakandare. na gode ka ji ah. a ranki da ɗaya mana nan a gari ah, na zama ɗan ka muke ko wallahi kwana biyu shiru kuma ka buya Allah kin san harkokin yau da kullun ne ba da bari a rinka sadar da zumunta sosai kuma da yawan tafiye-tafiye zuwa birni ya mutan gidan ya gidan ka gari ya jama'a Sa'uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam komai za ka yi ka ambaci Allah in kana ambaci Allah a aikinka aikinka ba zai baki ba a da farko wannan daɗa wa Allah madaukakin sarki da ya bani ikon sake zagarowa wajen ki karo na tar in sake jaddada jihadin tabbatar da kaunata a cikin zuciya hakika ba da wuya kullum soyayya karuwa take duk da kasancewa ba ma tare a kullum amma zuciya ta kullum tunanin ki take muradin ki take hangen ki take ganin ki take domin ku kin san cewa zuciya tana ganin mutum ko da ba sa tare haka ne ko ba haka bane kai da banje ka ba a kuturu a sha yanzu kana nan da wannan surutun naka shi na fa ake ta labarin ka Allah ubangiji subhanahu wata Ala ya tabbatar min da burina ya kasance ke kika zama matata to hakika ina ganin da na fi samarin kasan nan ba garin nan ba na fi su nasara domin ku inda kin san yadda Allah ya kyautata halitta ki kin ga ki fara ga ki kyakkyawa ya miki kaulatan tara ya miki ya ara guda uku ya miki lan ara guda hudu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ka tabbatar min da burina Allah ubangiji ta kai tsaya ina da magana to Allah ya sa alheri kaga yanzu idan yayana ya da ya tarar da mu anan gaskiya zai mun faɗa kai ba ma ni ba gaba ɗaya mu zai haɗa ya mana faɗa saboda baya so ya ga na tsaya da wani sawai malam wa na ki koyi soko in banda soko da shashanci da ingilanci da kuma bitarcewa ubangiji to shi kenan in ba a zo wajen ki zance ba ta yaya za a yi ki samu saurayin ko mijin da zaki aura ko kuma shi zai aure ki ne ko kuma hoto ce ke da zai riga a ɗakin sa ya ta kallon ki ai dole sai mun zo an gan mu an buga mun an ce ana son mun ce muna so mun kai ruwa mun kai tsaki mun kai goro mun kai mari mun kawo lefe mun kawo kuɗin toshi mun kawo kuɗin wace tsiya ce wa gaisuwar uwa da uba an tabbatar ki zo Allah ya kai ki gidana jerin haƙora kamar ce bi idan ta buɗe baki fuskar ki ni kam sai kyalli take ta yi kullum laila illallah ga hanci ga ido ko ni ba zan gaya miki hanci ba ni da ake magana ta akan hanci <laughs> ga wannan kyauta na baki kyauta naki ne halak malak kan baba ta ce ta saya wa ta kanwa ta kai dauka ta kai wa yar baba ta ajiya yar baba ta ta kai wa ta ajiya ni na ko na kawo miki saboda so da kauna da muradi da bege <laughs> in ba kina min irin wannan kallon zaki sa in narke saboda so da kauna da zege wannan shine kallon soyayya mu ma na iya ga ya ya canja ta to to ya ya wani zaki ne ko kura da zaki ni irin wannan yayan naki wannan wulakan kai kai shine Allah ya mana albarka kai daya kai me kake na kofar gidan barka dai na gajiya ba gaisuwa nake mutum mai me kake anan kofar gidan zance zance eh neman aure a yaki neman auren a nan gidan ba ka san ba zuwa kofar gidan ba ban sani ba kai waye ni ne ustaz bazan layin najasi albagadazi abu ala abdulsamadu koguna dan dugaji na kasa da baki daya gabas da yamma kud da arewa kowa ya san rugun mugun motsi dan dan karma kari a jini in kaga wani barawuna ne ko dan kwatona ne ni kadai ne ni ni ne nan tilo dan karma kari rugum ko na lahira ya ji ka a nan kofar gidan uban waye dan kwatano magana ko akwai wani barawuna na ne sai ma sunan ga dan duga shi Allah ya kiyaye ni ba nake nan ba bari ka jin ga maka nan kofar gidan ba zuwa da sai min a mai banza da kofar gidan nan taba ga ma ba ba a nuna ni da dan yatsa ya za ka nuna ni da dan yatsa ba nuna ni da dan yatsa ba nuna ni da dan yatsa ba komai aikin banza ba sai hannu ko kawai gane wa yarinya bakin ciki kai da kake agola ba dakin ku ɗaya ba kana ganin yarinya ke dawa kawai Salamu alaikum. ina wuni lafiya lau ba gajiya mun same ku lafiya <laughs> mutumin yana nan wani mutumin ba a ah, dan <laughs> liti na. dan liti dan liti eh wanda kai na ba gane ko ai dan liti nan ah. ba gidan dan liti bane ai ah, a nan gidan waye ne ne Nan gidan Alhaji Kabiru. To ai wancan gidan Alhaji kuke kiransa. <laughs> Hajiya. Ganin wannan gida ta kanka ka san bai kama da dan liti ba. Eh Hajiya ko bace da mu bane. Na ce ban da ko ba daga ina wai. Ko fa mutanen dadin kowa ne. Wannan da ke kusa da shi yake ganin sa bar mu mai haka rijiya. Eh wancan ko zubar ko ne dan mai Eh Na gaji. Mun shi ka kwaso mu hadira makabata ka zo mana gida. Shi kuma wannan ya sauko mai toka toka. Kai kuma ko sauko mai ruwan dorawa. Duk dai wa kwamfula to na gaya muku mu ko yan aikin gidan nan ba sa shigo mana fado da kwamfuta ko ga mutane da dai ko ko ya rage na ku tunda daga kan kunya sai ku jira da dawo sai mun jira ki yazo yanzu to ne zan muku goya ku don ina ina mun ba ki haka ya ba san irin wannan abu wallahi shi ba wuta ba kuma ba kenan kullum a kwaso jiki a taho a zo birni duk gashi ma ina jin wuta ku kawai da kuka yi duk gashi nan kun fara hukuda mun kafe da kaushi don sai a gaba da jiran ta mun yawon ma a Na'am. Zo Allah. To. Hajiya gani hajiya da mai kwaɗa ya fi gaya da mai da yaji to ai shi kenan ni ka da na ganka ma na zaci bashir ne na bayana ne ya san masai sai malam mahiru na'am na fuskanci matan nan muguwa ce ya ce muna ganin abinci da nama zubu zubu amma matan nan ta ɗauke ta ne. kar amma laji auren muguwan mata wanda haka masu mutane bane ba gani suke kawai su kuɗi suka san maiko daɗin maiko ba wallahi ka duba wannan yadda zai wannan wannan wannan kuma ɗan irma tan nan nan rana amma dubai ce mana mu tashi mu koma gida kawai ah, yau ba yau to shi ke mun muka koma gida kuma tana mai ko za ta je ne ita ma wata rana ya kun ga mutum da ba ma yi wanda ku tashi tafiyar mu mun san abin da za mu ɗora kan mu tsaya wani wai tunama ba ko tafi kawai to mu haka ne naji naji

a wannan karkara ta mu ya fi ko ina haba wannan hakan gida haba har an ci abinci ko eh to to mun ci zamu ce ko ya ya ta abin ko to ko to Allah Allah. Sarki Allah. da sarki. Ga hajjiya ce ta ce na ce na siyo wata ai a ta na siyo to na siyo ma an yi baki daga kauye ta ce na siyo musu to daga can wajen hajjiya mai sayar da abincin baki

wato makaronin can daga ka bari ta gare sai ni muka bayani ka dai manta ne da naga dai baka irin ba da go ahead na dauka cewa ko kana tunanin wasu abubuwan ne ko akwai wani tsarin da ka dauka na daban yau to abin da sa ba na son a ce kaya sai sun kare kartab sannan a sai wani ka san shi mai ciniki ah. idan ya zo yau babu gobe ya zo babu jibi ta tafi an fa ya ji daɗi fiye da kai ba fa zai kuma dawa akwai wani aike da nake so yi maka kawai wajen dan uwa yayin ka eh. da ni zan eh. to amma akwai wasu ayyuka da suka sha kai na da kyau kuma kai ma ina jin da rura tafiyar taka saboda nan wurin gaba ɗaya in ba kai dan ba da daɗi Ba Allah ka hanzarta ka je ka dawo wato abin da za ka gaya maka bara ya yi mantuwa amfanin gona da muka samu musa bai fitar zakka a gonar ba sai da ke gida ya tuna shi ko abin da Allah ya ce idan Allah ya baka amfanin gona kafin ka kai gida in ya isa zakka ka fitar da zakka kuna kafin ka ba sai ka kai gida sannan ka ce za ka fitar da zakka ba to ba tun wuri ka je ka tuna masa kar a kuma yin irin ta bara eh Allah ya zai kuma wani akwai wani aikin da nake so masa ma na musamman ka dai zo ka same ni da Allah ka je ka dawo to shi saboda wannan ayyukan da ba amma ka ka take kwakwalwa wato makaronin can daga ta bari ta gare sai ni muka bayani ka dai manta ne da na ga dai baka irin ba da go ahead ba na dauka cewa ko kana tunanin wasu abubuwan ne ko akwai wani tsarin da ka dauka na daban to abin da yasa ba na son a ce kaya sai sun kare ka tab sannan wasu kasan shi mai idan ya zo yau babu gobe ya zo babu jibi ta tafi an fa ji daɗi fiye da kai ba fa kuma dawa akwai wani aike da nake so yi maka kawai wajen dan kwana yayin ka da eh. akwai wasu ayyuka da suka sha kaina da kyau kuma kai ma ina jin da rora tafiyar ta saboda nan wurin gaba ɗaya in ba kai din ba ni da daɗi da Allah ka hanzarta ka yi ka dawo wato abin da za ka gaya masa bara ya yi mantuwa amfanin gona da muka samu musa bai fita zakka a gonar ba sai da ya gida ya tuna shi ko abin da Allah ya ce idan Allah ya baka amfanin gona kafin ka kai gida in ya isa zaka, ka fitar da zakka tukuna kafin ba sai ka kai gida sannan ka ce wai za ka fitar da zakka to bana tun wani ka je ka tuna masa kar a kuma yin irin ta bara Eh, Allah ya za kuma wani akwai wani aikin da nake so maka ma na musamman ka dai zo ka same ni da Allah ka je ka dawo to shi saboda wannan ayyukan yan ba komai sai ya tsaya ni kuma da ayyukan da ya sha gaba ba nan zo zo zo zo na ba Hajiya? Ya wannan duk tsanwa ne bai gama zama ja ba zan siye shi ba duk ɗanyu ne. Shi ne kika lugugwita min su? Wallahi sai kin siya. Allah ba zan siya. Sai kin siya. Allah ya haɗa ki daga banki. Allah zai haɗa ka ah, daga banki. da ke yawon tallama. Kai sai an gaya maka mai tallan nan na fa san da labarin ka. To ni duk wani mai tashin iya shegen yawon talle na wucewa nan ya san da zamana in gaya maka. Yalo ne ba zan siya. Kin saba wa yara dauki ɗaya suna tallafo. Duk abin da kace na saba yi halina ne. Ke kadarin? Akan kayan nan zama ta kadari? To Allah ya isa ba yafe ba. In Allah ya yarda sai kin haifi yalo da goba. In haifi yalo da goba. sai ne muke yalo. Ka san ni ji kan mai lambu ne. Ne ba bi labadi mai lambu wallahi ka san ni ne. Ai ko yanzu na sani tun daga ranar na ganka da bahuwa. Ja'ira. Baka kadara. Wallahi sai an biya dan ba zan yarda ba.

hana ta min da hana bibita min su me kake nufi samun ma da za a yi Da su ba an sarke a An sarke. An sarke. An kuma yanzu

ita baki isa ba ke daura dan kwalin ki rabu da ita ke dai hajiya ke ke har abada kika zo ɗiban ruwa kin da da yara kankana menene amfani irin wannan ka shiga ka ba da ni ina da ni an yi an da ba ki hakuri kin ga kai ka ta kai da ni kai da wani da wani da kai haka hakuri ai da wani eh hakuri na gare ka ai eh, da wani kai ma ka yi da wani kai ma ka yi a gurin ku dame ni fara mun rai kullum ba ki hakuri ai da wani kai ma ka samu a gaba ba da ni ba ehe nan ka ne ai kuma ya zama yawa haka a kan ne Allah ki maka masifa ke ko kunya ba ki a mata da Allah ji mana wa ni ke ba menene ki zo ji mana gani Allah ba za a mun zan zuwa mutum nan ruwa hmm? hala kai bako ne a garin nan yanzu nan ɗebo ruwan da wahala sannan ka ce in zuba maka ƙauyen nan namu fa muna fa wahalar ruwa hawa yan mata ni ba bako ne a garin nan sai dai na san ke biki san ba amma kuma kin san kauna da soyayya ba za su hana wannan ba duk wannan ba zai gagara ba in dai da akwai san akwai kuma kauna kin fahimta? babu shakka na san kai dan binni ne kai <laughs> saboda ka iya zance ko dan wannan zancen naka ta iya baka ruwa amma kana gode ba a mota kai <laughs> amma kana gode to gashi to godiya nake Thank you. nan wajen kana so ka jefa ni a cikin ruwa ne zaka kawo ni nan wajen <laughs> eh aminu da kai fa nake sai ki ga mun sunan ki abin da yasa na kaki nan kenan hmm, kana so ka ji sunana ne kwarai kuwa to ni sunana badawiya oh badawiya ya kawai hmm, sannan aminu dan binni kwarai kuwa shi yasa ka kawo ni nan wajen ko to shi kenan bari man tashin fada ruwa kowa ya huta badawiya

than wuce hanya ki zama shiriya Thank you. ya cika bai na zubewa. Ban kula ba. Ai ban kula ba. Dan mata gashi kuma hakkin bani amanna amma yanzu ban san sunan ba. Sunana Badawiya. Badawiya. Eh. To yanzu ta zan iya ganin ki kenan. Ina ne gidanku? Wallahi gidan mu kusa da gidan liman. An hmm. ka je gidan Malam Isa. Da na je na ce Malam Isa za a nuna mu? Ito, eh an fi sanin sa dai da hayaki. Allah ya da ka ba cikin mu.

na taho hanya sai na gamu da wani mutum a mota sai ce min dan Allah dan annaba in taimaka mai da ruwan zai zuba a ta ba ruwa kin ko san mutum wallahi ban san shi kin gama abin da ya bani ne na sa ku waka ne ya bani ai ko kin gode duk shi ya baki wannan duka ya bani hakan banawiya ina ruwan iya yau za ki nuna mun ina ruwan nake kin na na na na zuba a na fuka na na na na kin zuba a randa ina ruwan na zuba a randa muna kuka. wato kina nufin ba da ido ban ganki ba da ke da wani mai mota kin mika mashi kwarya yana ta dora mota

ba wanda bai zage ni ai wani nan ne wani dogon kula wai wani na na ba ba ba da zo da sabulu ne wai sabulun salo ne wannan mutumin da ta ba mu ruwa an sabulun salo yanzu saboda ke kare Allah kare Allah ba yau ke kusa aka sabulu ai Eh, wato ga masu dauda shi sa aka ba mu tafulu ko ga masu dauda Iko wala. Ana ba ne yayi. Sai wannan mutane sai Allah. amma aka mu aka shi zama biyu. Ga ma kin ba. Ina jin shayi ko shi ne da shayi. Ina ni dai yau waye zai zuba ruwa a me ya sunansa ai me ya sunansa ya ce sunansa zubi dai zubi dai aminu aminu ya sunan ba ya sunan yayan tukuna eh, yayan tukuna inda aminu ake fara ne aminu din wannan wannan eh, ya aminu din musa shine dai tunda duk nan kan nan ai ba wani aminu ba wani aminu mai mota ya yana ya ki kai mutum اللي تقع منها امين حاجه من يا طبعا يا سندو تو انا على فيها الله انا على فيها حبا انا جبتها kai jama'a duk yadda ka haskaka Allah Allah cin wa kafin wannan muna ta baba da noma yanzu na ko ku a kai haske mana kafin shi ga mutum ya fara cinnaki Allah kuwa ya kuma nan wuya ya fara tattarewa kai kyau yanzu wallahi kai kyau mu kafin mu nan muna fama da da da da kaso zefin makadi na ji kana zancen a mutane eh, a mutane zuwa na mota a yi zama na a nan birni alhaji ya sa aka koya lokacin da na nan ina na iya mota kuwa alhaji ne ya sa aka koya aiki ai ni ma ba za ta kakara bakin ai mutum ya yi keken shanu ya iya mota ko ah. <laughs> yaya na dariya yaya yanzu kana nan da halinka me kure shanu da mota ko ka kure shanu to kai kullum dai dan kauyen nan naka dai ba za ka bar shi ba ba za ka rabu da kauye ba ne kai dan kauye ba ne ba a to da mama na da keken shanu lallago karbo ce ko ta sabara to shikenan Ko ba da ni yana ko to yanzu dai abin da nake so da katin da kai girma Allah ubangiji ya sa ka zo ba shi kai girma to kai kokari kai aure mana wa shikenan alhamdulillah ne kin ga in yi haka abu ya ya ya yi daɗi kenan ba kuwa ba Ani kun san sami inda yake mai kai to <laughs> ai wato akwai wani kuma alƙawari fa zuciya ta ma na me da baku san shi ba eh to na me na dau alƙawari in Allah ya yarda eh a wannan gari anan zan aure <laughs> in ka ya ka kai dai wa ina dira a garin nan eh na haɗu da wata yarinya ni Allah ya na cikin tunda Allah ya sani wannan yarinya Allah ya da in zan yi aure kai abi ai dadi ita ko ka tambaye gidan su na tambaya yawa a wanda gidan ya yawa ne da ita eh ya yi daɗi take mun a gidan wani malam isa take amma malam wa malam isa isa wa isa ah, an ba za ka aura ba eh, ya faru Allah lafiya eh, a a tsaya idan mutum kana wani abu da shi ina ruwan yara da harka kudu kuke yi da shi tun da Allah ya sa yana son yarinya na ai zumunci zai kara hada zumunci ya gida in eh, kawai isa hayakin to ai nan kawai ya yi ka ga gidan nan makwabta muke amma ba mu zaman lafiya babu kai babu ita ba za ka aura ba ba za ka yi su kai su ƙara hada ku da zumunci ba ya yi ta kuma gaskiya tun da na zo ni ban ga wadda ce mun kamata ba to an za ka samu wata wadda ta fita ba za ka aura ba an fasa ni na dauka ma wani abun arziki ne na dauka ma yan arziki ce kai ba ma wannan ta tobin tukan zan je kana yi ka shara kawai tarkace kan ya buyar banza hmm? to ba dai a nan gidan ba ba kuma da ni ba ba kuma da kai ba ba za a yi ba kai ba za a tankwasa ka ba na zumunci za a ƙara hadawa tsakanin kai da shi kuma wannan fada da kuke yi ma sai a daina shi a yanzu aka fara fada yanzu za a fara fada in dai ai akan wannan yarin yanzu za a fara fada ce ne ka ya ni gaskiya ina san a to gaskiya ni ina san to ya yi idan kuna gaba sai kuma a ce ni a hana ma aure ni ni da nake so a to inda ka san fa kana so haka nake ji in kai magana zancen yar in kan wannan ta ta ta ta ta ba yaro yalo yalo ga boba yalo ne ko boba yalo eh yalo kuma yara ku ga baba labarin goba jikan yaya ta zama ne Allah ya kawo ni yalo yalo ga boba kana da sun ne ko ya ɗauko goba ko ɗata eh yalo yalo maza tafi baban labadin goba goba goba ga yalo ta ga yalo ni dai sananne ni dai sai nunanniya bana bawa wa gazami bana bawa wa gazamiya kuma bana sayar wa gandai ko ba ga yalo ni ne baba labadi badi dan lakiya ne badi dan lakiya ne jikan yaya ta zama re Bana sayar wa gandai ko ba ta nunanniya lemon tsami na nunanne bana ba bawa ƙazamiya bana siyarwa gandai yalo yalo ga goba yaro babu kuɗi ya za ka yi bizi ba sata ba bane an ba ka da kuɗi je ka ka buɗe taska in dai yalo za ka siya na ɗau wannan nauyin je ka ka taska ai na ka kuɗi na baka bani ba Me ka bani? Kuɗi kai yaro ka ni. Ni badi ni badi rakiya. Ni ka ba kuɗi. Nawa ka bani? Kwandala. Yaro kar ka daure ni badi badi dan rakiya ka bani kuɗi ban sani ba. Kenan ya zan yi. Sai dan dawa sara. Kai kai na shaidar sa. Don Allah don ka faɗa gaskiya. Yaya? Ya bani? Ya bani? Eh? Ya bani? Allah ya yi mutum kamar agwagwa sai sa a cikin ruwa ina magana ina ɗaki har na fito waje ta kunya ta kunya amma abin da mamaki kuwa in da fita daga gidan nan to tafi na kai ni wallahi tallahi ka cika damuwa eh wai da daɗin suna aiki sai ka ta damina da wallahi inda haka makanta take wallahi tallahi ba abin nema bane dan wace ta gare ka aka fara makanta ai Allah ne dora mun ba san tarki ba ni ma ah, sai da ce ka je asibitin makafi a duba ma ido saboda na na huta da jarawa wallahi tallahi duka ka ishe ni kai ba kuma makanta talauci zaki ce wallahi take ce talauci talauci zaki kira sai da nace ka je asibitin makafi a gyara ma idanun nan duk amma idan ma talaucin ne ba abin da ban da shi da a gidan nan ba kuma abin da ba da ba a cikin garin na ga mu wani gari ne ba shiga ba wata na takwas a cikin baga yanzu ban da shi take cin mutunci ko ga makaho a bango ne ni karewa makanta kenan domin ku ido shi kika same ni ke ma kin sani mace shara nayi saboda haka dan ba da shi yanzu kuma ga ni makaho sai ki cin mutunci kenan ba na son dogon zance abin yi a jiya ne wani kuɗi ne na gama aiki ban da shi ban da shi sai kin da duka goba goba ga gwanda bana tewa kazama bana tewa kazami ni dai sai nunanniya ni dai sai nunanne goba goba kinga magana da gaba kudin nan eh dawo eh. Allah ya ka kudin ki alhamdulillah wanda kowa kowa ga ni dai sai nunan ne hajiya ah, barka dai ya gari madalla ga karas ga goba ga yalo ga leman tsami wani koshashe da kai haka na gara tallan gwai ba ah, ba dama ke ma gashi nan ai yar duma duma da ke wai wai wai a ah, ya ba ga kinan tubarkan hajiya na shigo a ba komai ba wani abu shigo na shigo ta ba duk wani mai kana shigo ana hajiya to sai in shigo don ai bismillah hajiya kai eh. kowa da irin abin sa wata sai su dan wala su ce ba a shiga a kasa ko shigo daga ciki hajiya ba dama eh, salamu alaikum to yalan da ya gashi nan kwabo uku kwabo hudu eh. wanda kwandar lama akwai duk gaba ɗaya bayanin duk ɗaya ne karas kuma ba hajiya karas eh. karas sai karas hajiya nawa shi kuma ne haka da kunya da an mai gida me menene nake Me ne menene wai nake tambaye ki me gwaba ne a ina a nan gida ni da ma cewa ne daga kai goma kawai sai ce ukan illallah amma wallahi tallahi ke ci amara ke ji kunya kuma wallahi a ni ba ba laifi na bane kana da lata a cikin akan gado a shi ma hauka ne kai ko kana Allah dan Allah dan annabi Allah bai dan dan dan dan wallahi oh, yo na ga mai hawari oh, na ga mai hawari na ji dan Allah Allah oh. ba farko a cikin na

na tsammani ba za ka zo ba. Na zaci irin nan waye na ne na 'yan binni. Kai, da wuya ba shi da dawa. Zai iya kuma zance mutan gauye ne. Badawiya kenan. An wato badawiya akwai magana ta to da ni a yanzu. Tun lokacin da Allah ya haɗa ni da ke. Sanki da ainihin ƙauna zai da ke cikin zuciyarsa. Fidin da yake tsammani. Don haka ne alkawari a zuciyata cewar Allah duk lokacin da aka ce na aure ki to zan saki a makaranta ko da ta matan aure ki domin ki daga samun fahimta inda zaki san ilimi na rayuwa ta dan adam domin ku ba ku ilimi ku mata gaskiya abu ne mai matsar muhimmanci kwarai da gaske kai makaranta kai kuwa amma wallahi na ji daɗi sosai daman ko ilimin ku na 'yan boko na ku 'yan birni kai da matsala daya kaɗai ta take damuna to tun lokacin da na ganki ni dai alhamdulillah sai ki riga ya gama shiga ta to don haka nake kokarin na tabbatar da kima irin sun da kike in biki kwanta mana ga miki tun farko dan saboda gaskiya na fahimci akwai wata matsala daga gidanmu akwai ina kito zaton akwai wani abu da ya shiga tsakanin ainihin yayana da kuma mutanen gidanku ni dai ban sani ba da kin ga kusan kamar da kike dai kusan da in ce bakon ne biyu garin nan ma akwai matsala. Saboda ranar da ka bani biskit din nan da na zo gida na samu matsala sosai. To, ma gina? Na samu matsala sosai fan a gida. kusan ɗaya ne da ni da ke Wallahi. Shi ka na gaya Ina so mu tabbatarwa da irin soyayya da take tsakanin mu da ni. Ina ganin duk wannan ba zai matsala ban Allah ya in har mun gama tabbatarwa da wannan. Allah ya ba komai. Kai ba da wuya. kenan? kai wani waye shi ka da wannan yarinyar a to ne ka mun nace wanda karan ba ne ta karo kake zuci da wannan ba ka san wata ce amma ba ka sani ba ba ka sani ba to ka daya gaya wannan ba ku cinya nan ka ka gaya masa cewa in ni ƙara ganin ka alƙofar gini sai ta zarafinka kar ka ka ka ne ka autar mata ce kan wata ka ba ita ba za a kira ta ba to ban wa ita ta fito gida to wa ita ban wa ita ta fito gida kunya ana ne kar ka ni amma dai duk garin nan babu wanda bai sani ba kuma waɗanda suka san tarihi in ji dai ba a taɓa kama ni na sati gwagwara ba kai ku kasa ta kana ƙarshe ɓarawon gwagwaro ni ma maka ni na karfin abin zabi na karfin ka abin zabi ina gaya maka ina maka kai kai kai kai ku da kai mutanen banza mutanen eh? yanzu har ko da yaushe ko da yaushe an rika ku kenan to yanzu ga nan ihun da kuke mai gari har ya ji ya da to ai yana makogaro sai ka ce ta huna bismillah an gama makogaro kamar ta huna an gama makogaro kamar ta huna an gama waye kai gashin baki kamar kafanka ni ba ya wannan zama da wannan mutumin ka daina nuna nufa an nuna ta kai Allah wani da makuta da kai wai ko kun san juna kuwa kun san yadda kuke kuwa kai ka san mahaifinsa eh Allah kiyaye man san babansa la kiyaye oh, kai ko ka san mahaifinsa baka sani ba baka sani ba to in gaya muku abokan juna ne amiri ma sun wuce aboki da ni ga malam sani ga malam mahiru ga liman duk abokan juna ne muka baki ɗaya da Allah ya raya ku kuna tare da su ko na ce ku wannan gabar ba za ku ba har ma kake ma zancen kanwar sabini ne kanika eh, duk ba yanku bane dukkanin duk a cikin kufin nan kowa zai iya wani yaran guda biyu to mai sauki to wallahi wallahi in kuna neman ku sadu da rahamar Allah hmm. wallahi ku daina gaba makwabci duk mutumin da ya asarar makwabci to wallahi ya yi asara wallahi ku zauna da junan ku lafiya kuma duk mutumin da ya kwana uku baya magana da ɗan uwansa da makoci wallahi tallahi duk ran da ya mutu ya mutu kafiri shi da aljannar Allah faufau wallah faufau wallahi ga ba wallahi guri ga kanku da ku samu ɗaya ne yasa nake saurara muku ba ku sani ba idan na kira ka da sunan isa an samu ba ka cewa kai musa ne in na kira ka da sunan musa ba ka ba ka sai ka ce da ka ka ji sunan wannan da wasu guda biyu nan ne kurum kuke cikin addinin musulunci kondom domin kun kawai da wayannan sunaye guda biyu sunaye ne masu daraja ba ku taba gaba akan wannan sunan ba wannan ne a nan kuka biya ni amma wannan sai ke ku ce da kuke kullum hayaki ne ne burbuwa waye wannan ni zancen banza ne kuma daga yau sai yau kadan kara ji kadan ƙara ji kun sake kun bene ku ci gaba da hudda kuma zan sa idanu na ku tashi kuwa mu anjima na da za ka ji hayaniyar ka da mara na sa ka yake kai kana yawan zuwa wajen rijiya to da ka to kanan da yake kuma sa zuwa abinda duk suka aikata ne ka je gurin ka gyara mara yi an kai kai dama ta kofar gidan ka ake wuya lamun dai eh, ina wuni ina ne ina gaji ba gajiya a sai da haka abin da ya faru wallahi sai na eh wai da mukin sabon saurayi ne daga ana ta faɗa a kofar gidanku ke dai bari akan sama ake wannan faɗan yanzu ma ban sani ba na je gida ni ma ko ta wata na yanzu da gidan ki tsoro zan wallahi ma da ke jiki na ta yayi ban san abin da zan a gida ba sai an jima.

Hariri ya ɗaya ta ba mu wahala ta kofar gidan neman domin na ji an ce tana da kwankwam. Allah bai na ji daɗi. Wallahi daidai na 'yan shaye-shaye yanzu kaga ya zama mutum. Yau ba dole ba ne. Wallahi tallahi. Haka ake so Allah ya inganta. Ai eh. eh, Allah ya taimaka. Wallahi ka gaji babanka. Bari ba su ya mace. babanka tukuru wallahi idan yana aiki kai bai san ya gaji ba. To kuma gashi ya san aikin ba. Ya sani. Ah, ya dama shakkiyanci ne labai. Ah. Wallahi shakkiyanci ne irin na dan yau. Ah, Liman ya shaida cewa ka daina harkokinka. Alhamdulillah. daɗi ka ci gaba da aiki yadda ya kamata kuma za mu je can gaba mu ga sauran rijiyoyin wannan tsohon rijiyar can eh. za mu je eh, in ka ga mata tana aiki insha Allah ka zo muna nan kuma yan labin bayanan ni ina nan eh. ka sami wata ka lafiya ma da Allah inganta bar mu da lafiya ma da Allah yarinyar da na ce kaɗi ba ki fita kaɗi ba ki fita amma ke ma na fita da kiyar daga ciwon suke taimakawa yarinyar suke fita a ba mai gida za ka ce haka ni kai na ba ban san lokacin da yarinyar nan take fita ba wani lokaci ina can ina aiki na yaran da yake zuwa su fita har ban sani ba ai ni kai na ina sani mai gida ba zan bata ba ta fita to to na ji amma da ake na ji irin yadda muke da shi a kofar gida shi yayin nasa ko ina ji to kuma shi ke nan dai ni sai zama da kai na ce da ke ba yarinyar nan ba ita ba gidanta ba kudin ba da sa wata mu'amala da su kai ba za ki taimaka ba kuma shi ke ni kaɗai sun ni kaɗai zan kiɗa rawa in kiɗa juyi wani abu ya dai kira ka kin wai ina take kadujan tana gidi kirawo ta badawiya badawiya ki zo in wayo shagin yaro sai na gure ka na gure ka kai wato don tsabar rashin kunya na yi ƙoƙarin raba ki da wannan maya tattan yaro mayan yaro mai kama da kuda amma sau tsabar ba ki jin magana shi kike mun kunan uwar shegu ko na ce da ba ke ba su ba ki ba su kin san zaman gaba muke tare da mutanen nan amma za ki tsaro kina to tun da abin da ke zama abin tsiya ba ki jin magana daga yau ba za ki kara fita ba a nan ki zan sake kulle ba za ki sake kawo ba to ba zan kulle ta ba me a kauna yariyar kirki da ba sai ta san dai ba ba zaman lafiya da mutanen nan gaba muke yi amma dai a kulle ba ta da amfani da kon kwado na da kon kwado kulle ba ta da amfani in na ce zan yi magani abin ki kina ta mutawon yi ne da ko gwado na gwado masa da kuma ne baki. Ya kai ga kuma kan ki a cikin gida. in kika shiru wallahi kika shiru sai ki ko mamma ne daure ki. Ki mun shiru kana sai ki sai ki tara mu kota. Yanzu ko ra kai bata bata da tun da kike taimaka mu kike taimaka mu ne ko zan da na ko zan yi kai na kiyama ne da kushin zai saki zama sai ki je gurin yayin ki ga gaya mata ita wannan jarababban yaro na san inda zan sa kai na da shi amma na yanki shawara za mu kai ta binni gurin maudi mu huta hankali ya kwanta ki zai gaya mata ki tsalle da mai shawara ki ce mai tasin yaron nan ya hura na san inda zan sa kai da shi Allah sa kuma zaki zai kira ki magana fafasa da kai yanzu yanzu nan in magana ƙalikus ki da rufi da cutar shan kili haka lafiya lafiya kana yanzu zan je in dauki badawiya za mu bar garin nan da ita da fita da ka ta da kai haka haka ka an kuskure mu da muka taso hannun manya ba ƙananan mutane ba aka yaka an kuskure a aminu kamata ka je ka sami mai gari ko liman ka shaida mishi halin da ke ciki su sai sun yarda wannan kan wannan labari amma a ce ka ɗauke ta ka bar gari ai kuskure ne wannan aminu kuskure ne wannan aminu bai kamata ba kai shiru kuma shirin da na yi tunanin yaron nan aminu nake tun da ya tafi kawai na shiru har yanzu ba amma ba labari to alhaji lafiya ita take tsoya ka sani ko ya tsaya taya shi malam musa wani aiki ne ko dan aikin gonan nan kan ja mai kudi aikin gona na wani musa sai kuma ya funawa ga ayyuka na sun tsaya yaya ma za a yi aminu ya tsaya aikin gona yaran da san harkar gola bai san harkar ƙauye bai taso a ƙauye ba tun yana bakin gora fa aka yaye shi nan ce na roki mahaifinmu shi ne ƙaramin ƙananmu na ce ba ni shi ba ba dan makoyi ba da wani ya sha kunya bari so nake da ni nufi na ni zan tafi mm. amma kuma kar a bi babu aikin na wa tsaya shi nasa da na baya shi ma ya tsaya saboda haka dole yanzu ke ke ke dai ke ke ce za tafi ni dinko mm. ya kamata ni dinko eh da Allah akwai akwai wani babban aboki na wanda muka taso tare malam mahiru eh na gane shi yawa akwai riga da zan maki ta ce maka da ita da Allah ka kina mu to shi kenan mm. amma ni kwa um, alhaji mm. ko da kire in na faɗi da wannan magana dai sai ranga kamar kana yar jin haushi na irin ko wannan kyaututtuka da kake wa mutanen ƙauyen nan ita take sa suna zuwa suna yanya mai gidan nan kamar ƙudaje ka duba ka ga gidan da mu kenan kullum a cikin baki Ba mu da sakat ni kenan koyaushe a cikin kitin gaskiya a rage haba ya mai kuɗi yanzu mun ba mutanen kawai wa zan wa nan ne fa na taso nan aka sani nan ne cibiya ta take kuma birnin nan da kike gani Allah ya kawo ni ba wai dan na fi su mutanen ƙauyen bane ba kuma wani abu ne wa Allah wanda su ba su masa ba yana san yana so na ni da yana son su haka shi halice mu kuma bai fi karfin yau zama kamar su ba su kuma su zama kamar ni a'a Allah ya san da Allah ya mana wannan ni'imar da muke ciki da fa ina ta ina sarar a cikin gona yake nan duk damuna ina haɗa kan yayi ina kona yau gashi sai dai in sa a kona mu saboda Allah ya ja mai kuɗi ana ki daina wannan tunanin shi kenan zan kai masa yawa to za Allah zan fita to ni ma ba zan je in wanka sai in shirya ta ko kin ga tunanin yaron nan ya hana ni umurin asuba ya lalace sai yau da kake bukatar dambu shi ne ka ce da ni in fito da dambaci to na fito da shi to ko zaki ce ba zaki fito da shi bane a'a ni ai na riga na fito da shi a'a idan zaki sai ba zaki fito da shi ba ni ba kar fa ki uzura min dama ni mutane an an kame min surutu an uzura min akan magana a Aminu da yarinyar nan Badawiya Aminu nana eh to akan ni ba ba san abin ba nake saboda dai mm, mm, mm, wani yarinyar nan ni ba ba fa zaman lafiya muke da shi ba a tsatsun nan ma sai da muka hautsuna da shi akan maganar dan me isa aminu zai je wurin yarinyar su dinga zance to ni ba za a dinga tayar min da hankali ba ai ba haka ake yi ba to yanzu kai in ban da abun kin sani fa idan na ya ɓaci ni da kaina fa wani zubin irin na ya ɓaci ni da kaina shaka kaina nake kai eh. dama shine amfanin kulla aminin da kai a gidan nan yawa eh yawa yi ba in ta zai da kware kuwa kai kullun namiji kamar mace to a fara ta kaina ni na fara kuma kar a yadda in ji labarin an ce ya fita nan da can nan da can kai fita Allah ya kai fita nace domin ni ba na son abin da zai tayar min da hankali nace Allah ya sawa yawa kin san in na riga na na riga na firgice din nan sai zan kamar hurtu mun sa nake eh ai ka firgi shadin yanzu ma yawa ai sanyi ya zo yanzu babu mamaki duk abin da kai domin in dai ba sanyi ba ba bugun sanyi ba ba za a ce ka kula namiji a gida ba na zama hurtu mun sa kenan kake kara kira na mahaukaci Yo na ba zaki dinka kira na mahaukaci haka ake yi to ai na ce Allah ya sauwake ko kuma me kawo to nan Allah ya bada hakuri zaki ce ba Allah ya sauke ba ai in kika ce Allah ya sauke to na tabbata ma hukacin kenan kin ga ba kan Allah ya bani lafiyar nan ranki zai bani assalamu alaikum a ah, ah, ah, alaikum salamu aji ana aji ya san da zuwa to zuwa lalle lalle marhaban wannan da ana Allah bada lafiya wai ba lafiya ai wannan wannan kawata mm, mm, mm, ki ce ta za ta ce wa kuma ni ma ba lau ba. Ina eh, ya faru? Sai ka gaya mata ai. Na kin gaya mata. A a kulle shiga ai Aminu. Waye kulle shi? Ni ne kulle kullan. Musa, me amfanin kuma yanzu a zauna a kulle namiji kamar wani mace? Ai kuma ya zafi maganin sa Allah. A Gode miki. Akwai yarinya nan. Eh, eh, in kanwar wani wa yake? Ni ma na mace ma da nake wa yake ma? Isa kowa? Shi. nan makwabci na fa eh na dai gane ba ma ga maciji da shi isa eh kuma akan saboda Aminu ina zuwa gurin wannan yarinya ya nemi ice zai uzura mini muka kata kata da shi shi isa eh to shi isa bai san kaddara ba yo mu dai hajiya Aminu ba zai sake fita ba kuma ba zai koma abin ba in yawa sama ni ka ba zan kai shi a huta a'a ba haka ba ya hajiya hakuri shine maganin zaman duniya don yana son yarinya kuma shi shikenan sai ka kama kullansa to amma dai ana neman zaman lafiya ko zai so yarinyar ko kawai abin da ifi idan kika koma ki gaya wa alhaji ki ce an kulle shi <laughs> amma idan yana da abin da zai yi ya zo da kanshi ya magana da ai gaskiya ne ba haka ba ce ba ya eh. <laughs> kuma abin da ya dariya wannan zara idan da haka da kake yi a banza kake ban gane na banza ne ba wallahi na banza ne tunda dai ba za a saba kullan namiji ba eh wani an fara ta kai na ai na ce an fara ta kai ah, to ai gaskiya ne ka rabu da rabu da ita da Allah to shikenan a rabu da ni gari dai yanzu ku bani ruwa in wanka wannan koran garin na ku wanke ta zani gidan wannan Awa, me koko? ya gari yaya haka don Allah don annabi ko da yaushe idan na fita na bar gidan nan Allah da ikonsa. idan ba na koro kajinan ba ba za ki zo ki ce za ki sa yara su ɗebo a koro kajinan ba eh? ko da Faɗan me kake mai gida? Magana dama kaji ne. Ai ina gyara kuwa. Yawwa an riga an ɗora kunun nan dai ko? Ni eh, na ɗora. Yawwa to suna so a dan gama da wuri domin aikin gona na hayu ban karasa shi ba eh sai da haka to Allah in an gama da wurin ma'a'i ai turo yaro salamu alaikum sai zo ya Thank you. barka da zuwa a'a hajiya ko ne a tafaga kai wa dalla ah, lafiya lau ina gajiya lafiya kalau to ma dalla. kai ma dalla alhamdulillah ina da gogon mu an zo lafiya da gogon shigo yau ko sai kuta za a yi ne a'a hajiya haba wani irin sirkuda kuma A yi nan zuwa gida a'a ya da lafiya ta da a ce da taho saboda sako ne da Alhaji ya bani ka maka amma Musa zai karaso da su kaya ne to madalla kai madalla maka to madalla kai madalla hajiya <laughs> san da zuwa yanzu ga shi kuma Allah ya kawo ki kauyen mu fa eh ai ba gari da dadi kuma ikon Allah ai wannan kauye ba wani abin nan bane ina da dadin zama garin madalla to kun kwanta min da ka zuwa na ba kun san mutanen birni kun fi sabawa da shinkafa taliya da makaroni <laughs> ko ba haka bane to amma duk da haka dama tunda na san dama da zuwanki akwai dan tare da ne miki na eh. koko da kuma ta kuma dai abin da ya da dai wahala dai dan Allah ne eh. sa ta dan girke girke ne ah. spaghetti din ce aka ah, ah. hajja ai wallahi da ba ba ba komai a a wallahi ai ba yawa eh. <laughs> eh, ta kauye ba kamar ta bindi ba mai kwansu bai zama da daidai ba a to irin wannan dan ne ya ka za ka ake ajita da halinta ko gaskiya ne ka aiwa kuma zai a cita ma da halinta <laughs> ba a dakata hajiya lafiya ajiye hajiye ne ajiye wani abu ne a biki ajiye dai tukuna yawwa me koko me To, a mai da ita? Ki ɗauko mu ɗaya a cikin nan To, me ya faru? Ba komai. Ga ta wannan ta leda ko? Yawwa! A jaji makata. Ba kin ga wannan? Wata ce da ba aka gasa kuma? Wannan tsamiya ce. Eh, ya ba. Rike mana. Eh. Eh, idan kuke je gida kika koma kin san ko mutanen birni ba ku rabu da cin maiko. Mm. To, ga tsamiya nan sai ki ji gida. da Allah ya wani eh, saboda ba eh. rabo da maiko kuma tana maganin a ai ka ajiye wannan tsamiya domin ku na za ta yi muku amfani shi kuma maiko da kake faɗa abincinmu ne tabbas muna ci wannan tsamiya kuwa ni na san cewa mutumin ƙauye a kullum ba shi da abinci da ranar face kunun tsamiya Na haka sai ku raka sha muka kwadda wannan zaki da mai kosan kama mu ina da asibitoci wanda zamu je a yi mana magani ai ba abun dariya ba ah, ko ba komai ka mutu ka ba ni ka ci dadi ka mutu dadi ne kake ka ba wuya ce ta kace ka ba ko ko kun saba nan kuna shan matar agala mm. ta fashi kaɗa ta kula da ka tayo ku ɗaya a ba a cikin ba a ba

ina mu kullum bude ki ha kin ga ba su rige ba ai shi nan abu da yake ku da wuya ya ko ba ta ku da ne Aminu? Hmm, ba da wuya. Hmm. Walla ka ga kulle na aka saboda kai. To. Waya ma ya ce bin za a mai da ni. sadawiya babban yayin mu da yake abu ne shi ma cewa zai dauki wani saka shi akan cin tunda ni na ji zama tunda na tafi garin nan na ji koma saboda dan haka ni ba da wuya a yanzu in har zaki amince da ni ina ganin kawai ki zo mu fita mu bar garin nan mu tafi gurin ainihin kakanmu ina san a yi tunda su sun yi mana aure ba sai mu can amana ba to ba da wuya in dai amincewa ba matsala zo mu tafi kan mu da mu bata lokaci ana kan zo su riske mu Thank you. shi mu tafi baduriya kan zo su nema a gurin nan baduriya Yeah. kurum abu fito min da na kai kai sama kai rigima da ni wane ne kai kai waye kai in ban da ina tunanin ma abin lafiya ba shi wannan ma sai kai ka huta ya abin da ake ciki a zauna a nutsu kada hankali waje da a sulhunta aminu nawa a ce Thank you. ya ba masifan nan taku har ta sa ina man da inda yau tsammani daga nesa na hango ko da zamu dan Allah ku sauka ba abu nan din ba ko da kai Musa Musa da Allah bazan ta wai wai ba ba ba nan ka nuna gurin dutsen bane ne ga ta ko ya mu je mu je mu je da Allah ga ta mu je mu je ga ta wannan Annaba da wuya. Kin sha gudu. ina ne? Na da ita ma jin garin gudu. Ba su eh, ba. Na da ita ba komai tunda da ya samu an kubuta ai alhamdulillah. Amma fa mun sha wahala fa. Yau dai gashi mun zo nan mun tsaya ba wanda ya isa ya zo nan ya same mu. To dun sun isa su zo nan su kama mu mana. An ku isa ku zo ku kama mu. Ku zo ku kama mu kun isa. san ba za su iya ba. Ni ne fa yanzu a gaban ki. ciki mana hayi aure aure ya sun zo sun same mu nan gurin a ba za su zo same mu ba mun koya musu <laughs> aminu ga wata inuwa can zo mu je mu zauna kurai kuwa mu je mu huta a bakin bishiyar alhamdulillah mu zauna na ji daɗi zaman nan da muka yi wallahi kika ji daɗi ko na ji daɗi wallahi bishiya da sanyi take <laughs> wallahi ni kwalilo nake so wallahi wani irin lilo kuma ka daura <laughs> kai ba da wuya ba da dama fa wani abu ne mai sauki ku gani to miki lilo ga mayafi na ma in baka ka daura min ka san

ni naɗi mauce a yanzu ka na mance na mance daɗi ya samu ba na tuna baya dama ai an ce in wahala ta fice daɗi zai kwance zai kwance daɗi zai taho ya saka a hanya danya jirgi ya tasa mun shiga mun nisa daɗi har yasa har yasa daɗi har yasa muna je juya ce wannan ce ɗazin nan ganki da kwanan nan kwanan nan kin yabo ruwa a layin baya Aje ma ka ganni amma kake duba ni wa boye wai danni wai danni ko ko ka boye kana jin kunya matasa mai gado yara sun hudo suna gardo gardo gardo gardo wasan yan yara muna yan baya lililo lililo da dariya danya yan mata su fa da sun haɗe sun ta tapa muna tapa tapa tapa tapa wasan yan mata da dariya danya mai garado garado sababban wando shiga kura nan shiga zaki nan taho zauna da sun zo sun gammu suna ja baya Thank you. kyale su ba ba. Ko mu ba. me? kun To za mu kun ga irin ta ko? irin ta dai abin da nake gaya muku dole ne yanzu ku daidaita ko ba ko da tsiya ko da arziki yanzu sai kun daidaita maganar fada da gaba kuma ta kare ko kuma su su kashe kansu in ba ku san kannan naku kenan ku ki wa kai aminu ku ba ku haka yaya ka kyale ba za mu ga kowa ba to aminu bari ku ga shaida yanzu za su gaisa ko gani mun daidaita mun shirya

a'a kaka canza ya to in saboda Allah ya ba ka ina kwanta ina amfanin gaba kun ga dai karshen gaba abin da da ba a so da shi aka yi a shirya dole ba dan Allah ba ni haka nake ce muku sa su dukan na aiko kun har na zo da kaina yanzu dai ga dole ta sa ni na fahimci duk da za mu je ran kawo ka wasu ta gidaje daga nan ya hmm? ko ka taɓa shigowa nan dai ba ba ke ka koyi nuna da hukuncin irin wani shashashai kawai ai laifin ku ne ya ya yi zama laifin an dai gawa magana yanzu duk wani abu mun kare mu cikin yansa da wani mu a ajiyar kuma Thank you.